Wannan shi ne karan farko da wani mai mukamin sakataren harkokin wajen Amurka ke ziyartar jamhuriyar Nijar duk da babbar alakar da ke tsakanin kasashen biyu. Tsohon ministan tsaro bugo da ƙari ɗan majalisar dokokin ƙasa Kallamu Tari na ɗaukar wannan rangadi na Blinken a matsayin ci gaban da Nijar ta samu a 'yan shekarun nan a fannin diplomasiya. Babban nasara ce cikin eh, alaƙa wadda ƙasar mu ke da ita a cikin duniya. Babban matsayi ne ga ma'aikatan ƙasanmu a ce sun samu bakoncin wannan baƙo a ƙasanmu zan iya tuna muku wancan some da an kai tsakanin ƙasashen afirka da amurkawa babban tarbe shugaban ƙasar amurka ya ma shugaba bazum to kuma a wannan lokacin ne an ka rataba hannu bisa ga rejejeniya da dama ta kuɗi ta taimako wanda za a ba kasashen afirka musamman kasar nijar tallafin ɗaruruwan miliyon dala ne amurka ke baiwa nijar a kowace shekara don ayyukan raya karkara da suka hada da noma da kiwo da dai sauransu yayin da ɗaya ɓangare ƙasashen biyu suka hada gwiwa don yaƙi da ta'addanci a yankin sahel waɗannan fannoni na daga cikin na gaba-gaba a jerin abubuwan da za a tantauna a kansu a yayin wannan ziyara ta wuni biyu wacce honorable kallamu tari ke fatan ganin ta kasance wata damar ƙara ƙarfafa matakai a kan batun tsaro. Ka sani ƙasar Amurka ce ke ba da horo ga wata rundunar soji ta musamman wadda ake ce mafen First Expeditionary Nigerian. Yawancin jirage wanda aka gare mu da Amurka sun ka ba mu su kyauta. Da na ɗaukan mutane sojoji da na leƙen asiri duk Amurka sun ka ba mu su kuma dukkan su kyauta ne an ka ba mu su. Wannan ziyara za ta ba mu damar su yi bita a halin yanzu ta huskar tsaro kenan muke iya samun damar su gane har yanzu akwai sauran zomo kaba kenan har yanzu muna buƙatar taimako ta huska kayan aiki taimako ta huska horo na sojojinmu Nijar na daga cikin kasashen Afirka da ke shigar da kaya kasar Amurka ba tare da biyan haraji ba a ƙarƙashin tsarin da ake kira laluwa a gowa to amma sakataren ƙungiyar 'yan kasuwar Empor Export Shaibu Cambiano na kira a sake duba hanyoyin sassauta lamura don ganin harkoki sun ƙara bunƙasa a tsakanin Amurka da ƙasashe masu tasowa. To muna so a ci gaba da wannan saboda wani lokaci sun so su saida, ka su saida. Bayan shi muna so a sassauta ma 'yan kasuwa da 'yan kasa duka amerika babba ke mai so ta yin amerika sai ta ba da wahala ba in za mu je mu sai kaya sai mu sai da rahusa mu zo saboda kayan amerika kayan kalitel Antony Anthony Blinken wanda ya da zango a kasar Ethiopia a ziyarar wuni biyu zai ci gaba da ran gadinsa ne a nan Nijar har zuwa gobe Juma'a 17 ga watan Maris. a yammacin yau za su kira taron manema labarai da takwaransa hasu masaudu bayan wata ganawa da shugaban ƙasa muhammad bazum sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger